taho ya taho samari gani nan sakare mai waka na taho ya taho ina muku baitin waka ta gani ku furfuto furfuto ganga da yi armashi armashi ta saka muku murmushi murmushi sauti na kun biyo sakarai gashinan. nan gashi ko ina in je ganga na ce bisa kan gaba sauti na zaka ji na tashi ba na yin fargaba ni ne roƙon da nake Allah ka raba mu da yan uba masu halin tsegumi ga su da zubar takumi Allah ka iya mini ni ne ya sa ka rai daɗi a cikin tagun ku da marmaza. Gashi nan. Ba na son sanya mata ya kar ku biyo maza. Gashi nan. Ku fito ku yi rangaji mata ya ku cinye yan maza. Gashi nan. Kuyin ku daban yake, tagun takunku daban yake. Ni ma ai na sani sakarai. Gashi nan. Gashi nan. Ba ma yin taku na rawar mu da mai yin gulma. Yau da gobe idan. lakwaza a sha fama gashi nan komi da yawan sukuni ran fita domin na girma gashi nan ba dan halin mu ba ni ta karo ci gaba na gode ko da babu rai gashi nan gashi nan yake haka ne haka kuyi haka kuyi haka Allah ka raba mu da yan baka kai masu jira su ga mun haka to koya dansin dansin gashi na je ku yi musu dansin gashi dansin dansin dansin gashi mata ku yi musu dansin gashi na yi samari dansin gashi na tsofaffi dansin gashi na manyan mata dansin gashi na mai ganga dansin gashi da ba na yin dansin gashi yan amshi na dansin gashi nan kawaye dansin abokai ma na dansu yara na yin dansu tsakarai na dansu kowa ma ya yi dansu o ya dansun dansu da idan sun dansu na kare gashi gani nan samari gani nan ni ne nan sakarai ah, jama'a assalamu alaikum sunana annabi rabilu musa wanda kuka fi sani da annabi dan ibro ina sanar da ku wannan aiki namu mai suna gidan hada-hada ku kalli yadda ake wadaka da hada-hada a wannan gidan na za ku ci dariya da kuma a nishadantar da ku sosai da sosai amma za ku ji daga bakin yaran na a gidan hada-hada hada-hada salamu alaikum a gidan hada-hada a nan ne salamu alaikum salamu alaikum eh Yariya mai kyau. Kai fa ka ji Ko ina ya ka dinga ba da mutane don Allah. Wannan suwaye kuma. Kin gani wannan dai mai yarabe ne kwarto ne na mata. shi wancan gurgu ne yana sai da fiye wata a junction muna bara mana sai da fiye wata a titi duk a cikin gidan hada-hada a gidan hada hada fa aka ce fa <laughs> ah, to gidan hada hada ai ya ci sunansa gidan hada-hada sunana abubakar usman wanda kuma fi sani da kilena ku biyo mu a gidan hada-hada ana nan za a fara haska shi siri siri zan mare ki kin taba ke kin sani ko kin sani ko ma sheware ko din ma wallahi asin nuna mi simono a'a kana kan juru mu baya ni kalli wani abu da yana sa baki su me wannan jila jila a gidan hada tabbas akwai mayu na kundala. suna na yusuf sakarai ibro ku biyo mu a cikin aikin hada-hada za ku rakashe za ku nishadantu assalamu alaikum ya sahi ba safiya salama sallar samun salbin falan falan falan ki basalin ki fala ido na ya rariyar amaran murmurar masarar marmarin man da da ramar da ran dare rediyon da magaran ma za faɗa wurin mu wato biyar Allah ina ganin ki nake ina kunna tsananin bala'in kuɗin da lamar san ki ne yasa na faɗa cakwalkwalin ki akwai ki cikin coci da tilla cokalin cilin cikin zuciyata ke ce zo zuburutu nan da rutu mazararin mazarutu zo zoben zinariyar zuciyata. Ne hakan ku da shi wannan fa. sunana safiya ibrahim yola ku biyo mu gidan hada-hada ana haska shi kala-kala muna nan muna ta har hada-hada gidan hada-hada kowa na hada-hada wancan hada-hada wancan ma ita kawa wannan waje yayi dai ko wallahi guri yayi kaga dai nan ya ishe mu mu ci karan mu ba babbaka ni da na taho tun daga bannin kyabbi don in zo bikin ya daga Allah eh ya daga Allah ce yau ba muke ajo ni ban ga jigida a kas ba in ga naira tana tashi sama fafal fafal wai ina gatan yan nan ne jarabar duniya ba ture da gwado ci gaba da gashi ba ta ya tsada mai waka <laughs> wada sai sunana inuwa magazi wanda aka fi sani da blesa ku biyo mu gidan hada-hada za ku ga yadda muke gwagwa tsolan mu sosai gidan hada-hada kowa na hada-hada wancan hada-hada waccan ma ita ma